بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi kuma gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai bayan haka da izinin Allah subhanahu wataala za mu tashi akan aya ta 260 daidai suratul baqara bismillah wa a'udhu billahi minash bismillahir rahmanir rahim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 إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم جعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة حبا لا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم نعم آه Allah maɗaukakin sarki mai girma da buwaya yana cewa ibqala Ibrahim ka tuna ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi Ibrahimu alaihi salam ya roƙi Allah roƙo na musamman me ya roƙa ya ce rabbi ya Ubangiji na arini kaifa tuhil mauta ka nuna mun mana yanda kake rayar da matacce a aikace fizikali ina kallo ya Allah ina son ka nuna mun wannan yadda za kake tada matacce da ya rube ya rududdige ka nuna mun ya Allah Kala sai Allah ya ce wa annabi Ibrahim a walan tu'umin kai ma baka cikin wanda suka yi imani da cewa ni Allah zan tada matacce saboda akwai masu wannan aƙida, wanda ba su yadda cewa mutum zai mutu Allah ya tada shi ba ba su yadda cewa akwai wata tashin kiyama ba su fa suna gani kawai idan mutum ya mutu babu zancen zai tashi yace kai ma kana cikin waɗanda ba su yi imani da cewa ni Allah ina da ikon tada matacce ba Kala bana yace tabbas ya Allah ni ina cikin wanda suka yi imani da cewa za ka tada matacce bayan ya mutu walakin sai dai ya Allah liyatma inna kalbi ina son zuciya na ya ƙara natsuwa kawai akan imani idan na gani din zan ƙara natsuwa zan ƙara tabbatarwa kala sai Allah ya ce masa to fa khuz arba'atan min ka ɗauki nau'in tsuntsaye guda hudu tsuntsayen kuwa malaman tafsiri waɗansu a sharhi sun yi bayani su tsuntsayen su ne na farko akwai zakara na biyu akwai ɗawisu na uku akwai tattabara sai na hudu akwai hankaka waɗannan su ne malamai suka yi bayanin su a tafsirin ibn jarir al-tabari Allah ce to ka ɗauki waɗannan tsuntsaye guda hudun fasuruhunna ilaika ka ɗauke su zuwa gare ka ka fiffige su wato bayan ka fiffige su gashinsu ka cakuɗa gashin ka dandake shi ka gauraye shi ka ajiye shi a gefe sannan ka yanka su ka tare jinin kuma gaba ɗaya yayin da ka yanka wannan ka tare jinin shi ka yanka na biyu ka tare jinin ka akan jinin na farko ka hada jinin ka gwamutsa shi sannan kuma ka dauki naman ka yayyanka shi sala sala ka dandade shi ka nika shi ka dandake shi ka dunkula shi ka hada da gashin da jinin ka cakuda fasurhunna ilaika sannan idan ka cakuda su ka dunkula shi to ka raba shi kashi hudu naman sun maji al'ala kulli jabalin hunna juz'an ka ɗauki wankwata kashi ɗaya cikin hudu nan ka ajiye a wannan dutsen ka ɗauki kashi ɗaya kuma cikin hudu na biyu ka ajiye shi a wancan dutsen duwatsun suna da ɗan tazara ka ɗan haka wannan dutsen a nan ta gabas ta arewa wannan ta gudu wannan dutsen ta yamma wannan ta gabas ka raba wannan naman ka ka calcala shi hudu ka dunkula ka aji sannan ka koma gefe thumma du'uhunna ka kira su ka ga yanda zan har hada su to idan yaji da yaje can gefe ya tsaya sai ya kira kowane tsuntsun da ya san sunan shi da shi ya hada nan din idan ya koma da ya koma gefe sai ya ce misali ɗawusu taho to sai ya gama malam yadda ƙasusuwan ɗawisun ke fita daga wannan dunkule ya fita daga can ya fita daga can ya fita daga can yadda kowane ƙashi yake fita yana kallo yana fita yana zuwa yana haɗewa a gaban shi yana zuwa yana haɗewa yana haɗewa yana haɗewa sai ya ga ƙwarangwal ya haɗu na ɗawisu can kuma sai ya ga kuma eh, naman kuma yana fitowa yana har haɗewa yana har haɗewa yana mammannewa sai ya ga jinin kuma inda yake fitowa daga can yana fitowa daga can yana shiga wannan ɗin jijiyoyi da koma da komai sai ya ga kuma inda gashin yake fitowa daga nan ya fita daga can ya fita daga can gaba ɗaya sai ya ga menene sai ya ga ɗawisu ya tashi sai ya ga ɗawisu ya haɗu gaba ɗaya sannan ma ya kira hankaka haka ya kira tattabara haka sai ya kira a zakara haka da suka harhaɗu sai Allah ya ce udu'uhunna sun hunna ka kira su ka kira kowanne ka ce ya zo gabanka ya ati na ka sa'ayan za su zo maka suna tafiya da ransu da komai wa'alam ka sani daga nan idan ka ga yadda na harhaɗa su din nan to ka sani fa annallaha shi Allah azizun mabuwayi ne mai buwayan mutum ne gaba ɗaya ga wanda ya ce ba zai imani da shi ba ga wanda ya ce zai ja da ayoyin Allah to Allah zai buwaye shi buwayar Allah kuma a cike take da hikima da adalci ba buwaya irin ta azzalimi ba wani mugu in ya buwaye ka ya buwaye ka ta hanyar zalunci to shi buwayar Allah ta hanyar hikima ne da iya hukunci da adalci malamai suka ce dalilin da yasa annabi Ibrahim ya roki Allah ya raya halitta ya raya matacce a gaban shi abubuwa guda biyu ne malamai suka ambata lokacin waɗansu malamai suka ce lokacin da ya kafsa da namarud ya ce eh, waye allan ka ce rabbiyar ladhi yuhuyi wa yumitu allah na shine allan nan da ke rayawa kuma ya kashe to da aka yi wannan debate din ya ci nasara allah ya taimake shi ya ci nasara akan man namarud allah ya halaka namarud to sai ya zo kuma ya roƙi allah ce a can fana ce ubangiji na tabbas shine mai halittawa shine mai kashewa to sai ya roƙi Allah ɗin ya nuna masa inda yake raya matacce inda yace ce rabbiyar lazi yuhuyi wa yumitu ya faɗi haka sannan yana so ya ganshi in practice haka Wadanda suka ce wannan shi ya sa ya roƙi Allah wannan alfarman waɗansu malami suka ce a ya je teku ne sai ya ga irin ƙatoton kifin nan waye wato ya mutu a gefen teku haka ɗaya gefen a waje ɗaya gefen kuma a cikin ruwa ya ga tsuntsayen da suke fisgan naman suke fisgan naman su taru a kai su so so su ɗiba su gudu su tashi ya ga namun daji su ma su zo wannan ya ci ya gutsira ya gudu wannan mai ya zo wannan dabbar ta zo kiyashi ne wannan abin ya jawo ya zo ya ce kai ta ya Allah zai yanzu Allah zai tada wannan kifin har ya har hada shi domin ya ga wani naman kifin ma tsuntsaye ne suka ɗiba suka yanka sun tashi kowane tsuntsaya tashi sama ya je inda za shi tsuntsayen babu iyaka wannan kuma namun daji ne daban-daban suke zuwa kowanne ya tsara ya yanka ya tafi babu iyaka waɗansu kuma crawling insect ne haka ‘yan eh, ƙwari ne wanda suke ja su zo kiya shi ne kowanne yana yagan nashi rabon shi ne sai ya tunani ya zo masa a zuciya ya ce ta ya za a yi oh, ita ya a yi Allah ya haɗa wannan sai ya roƙi Allah ya nuna masa to shi ne Allah ya nuna masa ya dandaƙi nama ya rarraba shi wannan akan wancan dutse wannan akan wancan dutse kaman a ce wata dabba ne ta dauki wannan ta yi can shi wannan ta yi can shi wannan ta yi canja shi sai Allah ya nuna masa abun a aikace kuma ya ƙara samun menene ya ƙara samun natsuwa da kwanciyar hankali kaman kai ne ka tura mutum banki ta ce da Allah ka kai mun waɗannan kuɗin ka je ka tura ma wani mutum da ka yadda da shi ne amintacce ne da ka tur da ya kai sai ka dawo he ce masa ina dan abin nan eh, tela. ba baka yadda na tura ne ci a wallahi don in ƙara natsuwa ne he ya baka tela din to kamar haka ne ba wai annabi ibrahim yana abin nan dauti ne, waɗansu malamai suka ce allahu alam shaidan ne dan tura masa wannan dan tunanin haka Ta ce ta yaya za a yi allah ya iya raya wannan yanzu har Allah ya iya raya wannan shaidan ne ya dan tura masa wannan ina fata an gane ko to Allah dai yayi abun a aikace a gaban shi kuma Allah ya nuna cewa shi mabuwayi ne kuma mai hikima mun gama da wannan kissa a can baya kafi waɗannan kissoshin Allah ya neme mu mu rika ciyarwa yace man ladhi yuqridu Allah قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون فهي الله قال بفارم إم زواغا وانتا آية ديش وازي باوى الله سبحانه وتعالى رنشي amma rance mai kyau tsaftatacce da mutum ya samu ta hanyar halal kuma ya ba da shi ga Allah ɗin ba don riya ba Allah zai ninninka masa ninkin baninki domin Allah shi ne mai yalwatawa shi ne mai takaitawa kuma a gare shi makoma yake sai Allah ya sake koma yana ceto. Misalin, misalin alladina yunfiquna amwalahum misalin musulmai ko mutanen da suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi dan ɗaukaka kalman Allah suna yi don Allah ne babu riya a cikin zukatansu ba suna yi bane don a yaba musu ba suna yi bane don su burge a'a sun ba da shi with sincerity tsakani da Allah kuma fi sabilillah don ɗaukaka kalman Allah Allah ce kwatankwacin abin da suka ba wa Allah ɗin ka matsali habbatin kaman wanda ya ɗauko ƙwayan shinkafa ne ko na alkama ko na masara ko na dawa ko na gero shi ne habba fit ambatat kaman kwatankwacin wato ƙwaya ne da aka shuka ta ambatat da ta tashi tsirowa sai ta tsiro sab'a sanabil ta fito da zangarniyoyi bakwai fi kulli sumbulatin cikin kowace zangarniya guda ɗaya akwai mi'atu habbatin akwai ƙwayoyi ɗari a ciki wallahu shi Allah yudha'ifu liman yasha'u yana ninnin kama wanda ya so a cikin bayinsa kaga kamar yadda muka saba faɗa kamar yadda hadisi ya tabbatar a arbauna hadis manzo Allah sallallahu alaihi ce wanda yi aiki guda ɗaya, Allah zai bashi lada goma goman nan kuma a ninninka shi a mai da shi nawa 700 ɗari bakwai nan a rika ninnin shi kuma zuwa waɗansu ninkin ba ninkin da ba su da iyaka to Allah maɗaukakin sarki ya nuna wanda ya ba da kwabon shi fi sabilillahi da tsarkake niyya bariya da ikhlasi ya ba wa Allah to kofan nan sai Allah ya kamanta shi da menene da wanda zai je ya shuka kwaya ɗaya ta shinkafa ko kuma ta alkama ko ta masara duk wani abu dai mai fidda kai ya zangarniya to da kwayan ya tashi fita sai ya fito da kai bakwai haka sannan fi kulli sumbulatin mi'atu habba a kowace zangarniya akwai ƙwayan nan guda guda ɗari kaga ɗari bakwai ɗin kenan wallahu shi Allah maɗaukakin sarki yudha'ifu liman yasha'u shine wanda yake ninnin kama wanda ya so wane ne wanda ya so wanda ya bada abun don shi din in ka bada abun ba dan Allah ba don riya Allah ba zai ninnin kama maka ba ka cikin wanda Allah yake so ya ninninka musu domin don baka bayar don shi din ba ka bayar don riya ne don a yaba maka don a gani ladanka ya tafi a can kawai kamar yadda ya tabbata a wani hadisi na Abu Hurairata radiyallahu anhu Allah ubangiji da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace awwalu farkon waɗanda ma yi hasabu wa ba ma tusa'aru bihim jahannamu thalathun farko waɗanda za a fara jefa su a wutan jahannama mutum uku ne gobe kiyama na farkon su shine mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ilimi da yawa sannan yayi ta koyawa al'umma ya yada wannan ilimin ya karantar da mutane da mutumin da Allah ya bashi dukiya mai nau'in dangogi daban-daban na dukiya shi ne ya gina masallatai ya gina makarantu ya gina gidajen marayu ya yi wancan aiki ya taimaka marar lafiya ya taimaka wancan marayan wancan miskinin duk abin da ake bukata na kofofin alkhairi ya ka waɗannan kuɗin nashi a ciki sai mutum jarumi da Allah ba shi jaruntaka da iya dabaru na yaƙi ya je ya yi yaƙin ya kofsa da kafurai bai bar filin dara ba sai da ya yi shahada to manzo Allah sallallahu ya ce su ne farko za ka ga alayin shiga jahannama wal iyazu billah don girman Allah a ce malami makaranci ta tashi a gobe kiyama ka samu shine a farkon layi na shiga wuta na biyunsu mai kudin nan da kasan shi ya gina masallatai shi ya gina makarantun islamiyu shi ya yi kaza na marayu ya gina gidan marayu sai kaga shine next a layin shiga wutan jahannama na ukunsu wani jarumi da ka sani da ya fafata rayuwarsa gaba ɗaya jihadi ne wajen ɗaukaka kalman Allah kuma a filin daganyen shahada kaga shi ne na uku kafin kowa don girman Allah kai da ba malami ba mai zaka ci kai da baka ciyar ba kai sadakan me zaka zata a wannan rana? sannan kai da baka yi jihadin ba ya zaka ka ɗauki kanka in ka ga irin waɗannan categories na mutane ma malam su ne misali za su fara shiga wutan jahannama to sai Allah maɗaukakin sarki idan ya tambayi kowa ya ce kai mai ilimi ya aka na baka nau'ukan ilimi kaza kaza da ilimi da sani basira mai kai ya ce na karantar da mutane na koyar da su na yi kaza na yi kaza sai Allah ce ƙarya kake yi a mutane suna ganin kana yi ne don Allah amma ni na san don me kai kai ne don a yaba maka a ce babban malami shaihul islam shaihi wane ustaz wane muallim wane abinda kai don ka burge mabiya ka burge ɗalibai ka burge jama'a kawai duk inda ka shiga a ce shaihi an gama an gama yaba maka kayi don wannan ladan ya tafi a can kaga Allah bai ninka masa ba baya daga cikin wallahu yudaifu liman yasha'u baya ciki na biyu a ce kai kuma na baka jaruntaka da iya dabaru yaki da lafiya da ƙarfi da iya koma da komai me kai da wannan bai wanda na maka yace ya Allah na rayu ina mai jihadi da yaki da fafatawa da kafurai. ban kushe ban gushe ba sai da nayi mutuwar shahada a filin daga Allah ya ce kazabta ƙarya kake yi kai ne don mutane su yaba maka su ce wane jarimi ne wane ba kaman shi wannan abin da kai don shi ladan ya tafi a can shine an yaba makan a duniya komai ya tafi baka da komai nan. Allah ya yi umarni da shi a jefa shi a cikin wutan jahannama kamar yadda aka jefa na farko sai na ukun shine na wannan mutumin da Allah zai kashe cewa ne na baka dangogin dukiya daban-daban arziki mai yawa mai kai da shi yace ya Allah ban bar wani kofan alheri da kake so a sa kobo ba face sai da na sa kobo na a wajen Allah ce ƙarya kake yi ka ne don a ce wani akwai sake hannu akwai alheri akwai kyauta akwai taimakawa akwai kaza da kaza da kaza Allah ya ce yi don wannan kuma an faɗe shi a duniyan an yaba maka baka da komai a yau sai Allah ya umurni a ja shi kan fuskokinsu za a ja su a jefa su cikin wutan jahannama shi ya samu an ninninka masa sam me yasa ba ba fi sabilillahi bane ya baya. ke sa Allah ba zai ninninka masa ba sam aikin su ya tafi kamar yadda zamu ji bayani a gaba shi Allah wallahu shi Allah wasi'un man yalwata maka ne ka bashi daidai da kwayan shinkafa alheri ka yi shi Allah ya karbe shi ya maida shi ɗari sannan ɗari bakwai ya ninnin kashi ninkin ba ninkin da shi ne kawai ya san yawan shi wa zai maka wannan in ba Allah ba subhanahu wata'ala in ka ba wa gwamnati naira goma shin ita za ta baka kwatankwacin naira goma ɗin sau ɗari bakwai in gwamnati ta baka naira goma to sai daga baya za ta yuton ta ga lalle ta karbi naira bakwai a ciki in ma ta hanyar tax kudin ruwa kudin wuta kudin mai a ce shi subsidy din maza a abin nan din karka damu zai da aljihunka mene mene gaba daya to Allah ne kawai kake da garanti in ka bashi zai karba kuma zai ninninka maka amma da sharadi daya ka bayar da zuciya tsarkakakkiya tsaftatacciya wanda Allah kawai kake nufi inna allaha la yazlimu mithqala dharratin khuduba daidai da ƙwayan zarra in ka bani bazan zalunce ka ba in ji Allah yudha'ifha ninnin ka maka to shi Allah wasi'un mai yalwa ne alimun kuma yana sane da mai bashi don shi din yana sane da mai bayarwa jarriya mai bayarwa don a yaba masa Allah duk ya san su so za ka ga yanzu ana sadaka ana fara sadaka kaga wannan ya jefa ya jefa ya jefa a Allah alimun ya san wanda zai samu riban abin da ya bayar ya san kuma wanda ba zai samu ba ya san wanda ya bayar don shi ya san wanda ya bayar don wata ma'ana ina fata an gane ko na'am الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يوم لا يتبعون ما alladhina yunfiquna amwalahum lalle waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi don ɗaukaka addinin Allah ko waɗanda suke bawa fakirai su cire sadaka su bawa fakirai da niyan Allah ya saka musu ko waɗanda suke taimakawa marayu ko waɗanda suke taimaka marasa lafiya duk wani hanyar alkhairi da ƙofa ta alkhairi waɗanda suke sa kuɗaɗensu ta wannan wajen ba don neman wani abu na duniya ba a don Allah da neman yardan Allah da abin da ke hannun Allah sannan sun malayut bi'una ma an faƙo mannan sannan ba sa dawowa daga baya su rika bin waɗannan mutanen da suka ba su wannan kuɗin ko taimakon suna musu gori wala azan ko kuma su rika cutar da su to Allah ya ce waɗanda suke ba da dukiyoyinsu ba da wannan nufin ba ba sa gori ba sa cutar da wanda suke ba wa ɗin Allah ce lahum ajruhum inda rabbihim lallai su ya tabbata a wajen Allah Allah ya karɓa musu kuma zai ba su ladan wala khawfun alaihim waɗannan mutanen babu tsoro a game da su wala hum yahzanun ko ba za su yi bakin ciki ba wato bi ma'ana mutum ne yaga kana cikin bukata shi ya ganka kana cikin bukata na sutura ko na abinci ko na wani abu dai irin bukatun ɗan adam ma shi ya ganka ya kira ka ya baka ko kuma kai ne ka zo ka gaya masa damuwanka ya baka bayan ya baka ɗin don Allah ya baka daga baya sai ya zo kuma yana maka gori misali ko ɗanka ya yi faɗa da eh, eh, eh, shi, ɗan shi ya daki naka ka ci a ai dole da kiɗana ba sun ci sun batse ba nan suka zo nike ba su abinci nan nike ba su kaza kaza kaza to gidan da suke zaunan ma gaba ɗaya zan mata da su kaza kaza kaza kana goranta musu komai ka rika goranta musu ko kuma mutum ya baka sutura mai kyau kana sa kana shiga mutane da ka shigo ni taro ana zaune ma malam ga ka gashi sai ya ce wannan ya kaga wancan rigan ta karbi wancan aini na bashi <laughs> aini na bashi baka ga yanzu fitan shi daban ba aini na bashi ta cutar da shi a cikin mutane can gori ka masa amma nan kuma cutar da shi duk inda ya shiga ya gilma sai ka nuna cewa ya kuka ga wani yanda ya bayi ni ne ai na riga na maka ina fata an gani. ran da ya maka wani abu ko me ka ce ni na mai da kai mutum ni na mai da kai mutum daya kake me kai da me ka zo da shi ya kake a dacan da makamantar su yadda kake ji waɗansu ɗan siyasa mamal mu muka gina shi mu muka rike shi jam'iyyar mu ne ta mai da shi mutum ta ba shi kuɗi ta samar da shi kaza ashe raba kuɗi ake yi ne ina fata an gane ko raba kuɗi na ake to za ka samu wanda suke ba da dukiyarsu ba sa irin wannan su bayar su ce menene yadda sahabai suke cewa inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukuran inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtariran فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة ما أكي سو تاجد ننك كسامو Allah ya ce ka bayar ɗin da ikhlasi kuma ka nuna baka bukatan godiyansu ko a sani kai ne don Allah ya kare ka daga sharri ranar kiyama daga baya Allah ya sakanta maka bisa haƙurin da kai kan ibada da ciyarwa ya sakanta maka da aljanna manufa ta biya ai ka bayar don ka samu aljanna Allah ya ce ya bayar la thumma la yutbi'una ma an faƙo mannan wala adhan ko lahum ajruhum inda rabbihim Allah ya ce ladan su ya tabbata ga ubangiji waɗannan mutanen masu ciyarwa tsakanin su da Allah with sincerity ba sa bukatan komai ba sa riya Allah ya ce idan suka zo mutuwa Allah ya ce la khawfun alaihim ba su da tsoron wani abu tsoro abinda kake expecting zai auku in future zai faru da kai a nan gaba to shine kake fara tsoron shi tun yanzu shine tsoro abinda zai zo maka a nan gaba amma baka san yaushe zai zo ba a wane yanayi zai zo maka ya girma abun yake oho barayin an rubuta maka dai takarda kawai aka ce a kowane lokaci za mu zo gidanka wahallaka ka a kowane lokaci dai za ka gamu a gidanka mun san shige da ficenka mun san lokacin dawowanka mun san komai naka ka jira kawai za ka gamu daga lokacin me zai fara tsoro zai fara tsoro zai fara future su waye waɗannan me na musu eh za su kashe ni ne kuɗi suke so ko menene duka dai ba za ka iya ganewa ba mutu akwai abin da yake tsoro idan mala'ikan mutuwa ya jira masa me yake tsoro irin ya zare ran yake wannan zi'ati ne ko wannan shiɗaci ne za su zare ran ina fata an gane ya zaman kabari yake hufratun min hufarin nari in ji annabi rami ne daga cikin ramukan wuta ga wanda bai samu tafiya ba eh, sa'an tafiya ba rawdatun min riyadil janna dausayi ne kabari daga cikin dausayoyin aljanna ga wanda ya samu sa'an shiga wajen ya zan kasance ya su'alul malakaini tambayar da mala'iku za su mun ina daga cikin yusuf Allahu Ladina amanu bil qawli sabiti fil hayati fil akhirah wa ko kuma wa yudhillu Allahu na ne wa falun Allahu ma sha? a wanne nake ya zaman kabarin zan kasance ya zan tashi gaban Allah gobe kiyama sannan ina makoma na waɗannan su ne fears abu tsoron da mutum zai fara gamuwa da shi kawai to Allah ya ba da garanti a ce ma masu ciyar da dukiyansu don Allah kada su ji tsoron komai ran da mala'ika zai zo musu tunda an ce kada su ji tsoro ya za su yi su gane Allah ya lamunce musu ɗin shi ne in mala'ikan mutuwa ya zo zai ce ya ayyatu hannafsul mutuma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadukuli fi ibadi duhuli jannati ya ce rai da kike natse akan imani irji'i ila rabbiki ma zuwa ga ubangijinki lokaci yayi a bar Najeriya haka barta kawai ke kawajen ubangiji inda ake yarda da kai nan ba a yarda da kai ba kai dan boko haram kai dan ta'adda ne kai dan kaza ne duk wani haƙƙinka in an san musulmi ne sai an take sai an sai fita ma kawai irji'i ila rabbiki kawai radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi je ka ka shiga cikin mutanen kirki ka bar bagagen kafirai sune wane ne eh, eh, wa الذين والذي ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا je ka shiga cikin waɗannan tawagan annabawa siddiƙai shuhada'u da salihi wadda kuli jannati kuma ya shiga aljanna haka ko ko mala'iku su ce innan ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن fil hayati duniya wa fil akhira. Walakun fiha ma tadda'i ba tashtahi anfusukum walakun fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim ke sa wani gawan mumine in ya rasu hey kaga kaman yana dan murmushi ma mana wallahi hey kaga kaman bacci yake yi kawai to shine Allah yake cewa la khawfun alaihim kar su ji tsoron komai wala hum yahzanun kar su yi bakin ciki shi bakin ciki result ne sakamakon abin da ya faru ya wuce sai a barka da ne da bakin ciki to Allah ce bakin ciki makarka Da don ba abin da ya kai mutumin da zai mutu bakin ciki irin abin da zai bari a bayan shi yana da kananan yara waɗansu yanzu suke rarrafe waɗansu shekara biyu aka yaye su waɗansu suna noziri, waɗansu suna primary waɗansu gasina ya juya ya juya ga duk yan uwanshi watakila ba na kirki da zai iya rike amanansu ya juya ya juya ga duka kuraye ne kawai za su haɗo wa gadon yaran nan su cinye ne kawai ya duba yin to yanzu idan suka yi aure wani zai ci a ni ba ɗafa ɗayan su koma wajen wa mata su yi aure ɗaya a bar su ba abin da ya fi mutum bakin ciki a lokacin da zai tafi mutuwa irin waɗannan ƙanana-ƙanana da ya bari a bayan shi shi da Allah ce a suratun nisa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida sai Allah ya kawo maganan gado daga wannan aya sai ya kawo gado yau mutum nawa ne suke wawa a kan dukiyar maraya mutum nawa ne suke taron dangi wa yaro da yake rarrafe alkali na ciki wani mai kudi na ciki kababban yaron na ciki yayun suwaye suna ciki mai anguwa na ciki dagaci na ciki hakimi na ciki ku duba yaro fa ɗan karami ke rarrafe amma mu duba irin mutanen da suka masa taron dangi kawai sai sun kada shi haka za ka yaro ya tashi bai da komai kowa zai cine ka akwai mai kudin da zai ajiye kudi shi don sayan kayan gado ni ban taba ma unji rashin adalci ma da wai zaka samu wai ai kayan gado bai da daraja yanzu ni da kai da za mu gina gida gashi nan unsa miliyon tamanin ko miliyan ɗari un gina gida miliyan ɗari kai ka gina naka miliyan ɗari idan fa aka zo aka taya gidajen nan muna raye za a taya su ko miliyan ɗari da ashirin ashirin ko da talatin ko da hamsin hamsin ma lokacin da muke raye amma wai don ni na mutu Sace kaya wannan na gado ne gafa makwabci na yana nan nashi fa ɗari da ashirin ɗari da kaza amma ni na a ce wannan bai wuce hamsin ba miliyan hamsin ko abin wai da yake na maraya shi ba zai taɓa za a taɓa sayan shi haka ba ko ba zai taɓa ba da riba ba wai don mai shi ya mace eh ai in suna buƙatar rabin gado su zo ima wani nasi ne nuna dole he he he na ya yi kasa da naka a lokacin da nake raye za a iya sayan shi har haka ga na makwabci na yana ana sayan shi a haka amma ni na wai sai a zabge saboda waɗansu yara ne za su gada ke haka za ka tafi to nan ma Allah ya lamunce wa mai fiyar da dukiyan shi tsakani da Allah Allah ya ce kar ya ji tsoron abin da zai tarar daga wajen zare rai kar ya ji bakin cikin abin da zai bari a baya na zurriya Allah ya ce duk mun ɗauke maka za mu lamunce maka su insha Allah abin ake so ka zamanto na kirki ka zaman tuna kirki Allah zai rufa maka asiri bayanka bayanka ba zai kwaye ba zai tumu ba insha Allah mu duba annabi Musa da annabi Khidir lokacin da suka yi tafiyan nan aka huda kwale-kwale ko ya faɗi dalili ya kashe yaron nan ya faɗi dalili katanga da za ta faɗi ya gina ta fa me yace anan cikin dalilin da yasa ya gina katangan ya gyara ta wamal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana abuhuma kuduba baban su ne na kirki ba yaran aka ce ba baban ne mutumin kwarai ne shi yasa Allah ya rufa masa asiri kar dukiyar da ya koye ma ƴaƴan nan nashi marayu ta bayyana idan kan gudun ya rushe mu duba irin manyan mutane da Allah ya tura a wannan zamani annabi Musa ne da annabi Khidir Allah ya tura su ya tada su daga wani nisan duniya suka keta teku suka je suka kare mutuncin ƴaƴan wannan mutumin ai Allah bai ce yaron bane na kirki a abuhu ma salihan yace wannan abun rufin asirin ba sai da ya mutu ba wannan shine komai ana so kai don Allah kar kai abu don mutane su yaba mutum ba shi yace kai ba ba shi zai baka lada ba ba shi zai azabtar da kai ba ba shi ya gina aljanna ba ba shi ya gina wuta ba don me yasa za ka yi dan dan adam Allah ubangi ya sa mu rufu Allah rufa mana asiri Allah ce qaulun wallahi da ka bawa mutum sadaka ka zo ka masa gori ka bi shi kana mai gori da ka bashi sadaka ka zo kana cutar da shi a kanta Allah ce abinda da ya fi kawai ka rike sadakar kawai ƙaulun ma'arufun in yazo neman taimakon ka ce Allah ba mu sa'a Allah ya albarka Allah bude maka Allah ce wannan shi ya fi maka alheri da ka bayar ka zo kana gori ko ka bayar ka zo kana cutarwa Ƙaulun ma'arufun wa maghfiratun yace khairun min sadaqatin yatba'uha adha rike sadakar ka kawai in yazo zo din ka ce Allah ubangi ya ba mu sa'a ya yalwata maka ya buɗa maka Allah ya yaye maka damuwarka ka danke kuɗinka ka rike su karka bashi Allah ce ka masa wannan addu'an tafi alheri akan ka bashi ka zo kana cutar da shi wallahu shi Allah ghaniyun ai shine mawadaci ko shine mai azurtawa in baka bashi ba dai Allah dai shine gani. ko kuma Allah mawadaci ne baya bukatan abinda zaka bashi don cutar da mutum ba don Allah ba halimun kuma Allah mai yawan menene mai yawan hakuri ne wani yana yi amma Allah yana hakuri da shi yana ba shi dukiya yana bar mai dukiya ina fata an ganda Allah ba mai hakuri bane kana ba ma wani sannan kamar irin wannan gorin to sai ka dawo gida ka zafa ba ko kobo Allah ya talauta ka a wannan rana amma Allah da yake halimun mai hakuri ne sai ya barka ya ta zubo maka Allah rufa asiri يا أيها الذين آمنوا لا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي كالذي يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم عني ولا حمدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيماني دا الله لا تبطلوا صدقاتكم kada ku kuskura ku ɓata sadakan da kuke yi bilmanni wal'ada ta hanyar yin gori da cutar da wanda kuka bawa kada ku kuskura ku yi haka ka ba da kuɗi mai yawa amma ka zo ka yi gori ka ba da kuɗi mai yawa amma ka zo kana cutar da wanda ka bawa ɗin ina fata an gane ko kamar mutum ne ya ɗan buɗe maka wani ɗan kiosk ko shago haka ya zuba maka kayan jari ya baka kuɗi sai kawai ya zo ya rika shan mulki da zafi ya taɓo shi ya zo ya zauna a shagon ka kawai sai ya shiga kawai sai ya je ya buɗe freezer kawai ya ɗau multina ya ɗau wani kek kawai ya ce ya tafi kawai ya sana da jisanu na gode Allah sa ta kullum kai je guma ne ka ce ya baka kwai ina kuɗin tafi ka ce ya baka inji to ka ba shi shago sake shi mana da shago ka so ka ci mai kwai ka ɗau buredi ka sha mulki ka sha fanta da abu ya taskace je zuwa ne da kace a bani hai ni wannan bala'i mada wanda ta ban ma karfi babban wannan mutum duk dan jarin ya hana shi ya hana shi cutarwa ne wannan cutarwa ne shi ko mai shago ta rana aka aiko yaro mata yake kai tafi da Allah ba za a bayar ba da yake ba alaji bane matar eh ya ma hana alaji da aka faɗa shago to ama kulle sha kaza kaza ka kaga wannan cutar bala'i ne maka ce ma da addu'a kamar can ka rabu da shi wallahi ya fi wannan abu ina fata haudan haka Allah ce kada ku kuskura ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ku ba wa mutum abu ku taimaka masa ku zo kuna mai gori kuna cutar da shi misalin ku idan kuka yi haka to kallabi yunfiqu mala buri a annasi ne kamar munafuki ne da ya je ya ciyar da kudin shi ya ba da kudin shi amma don mutane su gani ba don Allah ba domin wannan aikin munafuki kenan shine wala yu'minu billahi kuduba baya ma imani da Allah bai yadda da Allah ba da musulunci ma da manzon Allah sallallahu la yu'minu billahi wal yawmil akhir bai ma imani da cewa akwai gobe kiyama ba wannan rukunan imani guda biyu an tu'mina billahi ko sai kuma wal yawmil akhir bai ma imani da Allah ba bai ma imani da gobe kiyama ba cikin rukunan imani babu biyu yana da imani to munafiki kenan yana cikin musulmi yana pretending yana nuna cewa shi musulmi ne shi ma har yana bada sadaka to Allah ya ce shi na munafiki yana yi ne don a gani don riya don mutane su gani su natsu su rika ɗauka cewa yana cikin su munafiki ne an zo za a gina masallaci kawai sai ya zo ya bada wani gudummawa aka sanar wani shi ma ya bada da da Allah ba za ku samu natsuwan cewa lallai naku ba dole da shi aka gina makanta da gudunmansa ya ba da guduma ran da za a gina islamiyya don ku samu natsuwa don riyayi ke yi ku yadda da shi ran da aka zo ke kar a taɓa shi ku ce ai wannan namu ne kamar yadda Allah ya bayani a cikin suratu bara'a yace wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasu la yura'una eh, menene eh, yace eh, wal munafiqatu wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasu llaha fa nasiyahum innal munafiqina Eh, Umar da yace wa idza qamu ila salati qamu kusala sai yace yura'una nasa wala yadhkuruna Allah illa qalilan haka zaka tarar da munafiki da'iman duk abinda zai bayar riya ne don wanda suke tare da shi su gani su gamsu da cewa lalle shi nasu ne to Allah yace to kada ku yadda ku zamanto haka fa mathaluhu misalin mutumin da yake wa Allah sadaka yake bayarwa don Allah daga baya ya zo ya yi gori ko ya rika cutar da wanda ya bawa ɗin fa misalin shi ka safwanin kamar wani irin dutse ne mulmulalle irin faɗin nan wani dutse wanda za ka samu faɗin nan haka dutsen gashi nan a shimfiɗe amma akwai ƙasa akan dutsen ɗan ƙasa ƙura-ƙura haka ƙasa-ƙasa haka yashi-yashi akan dutsen alaihi turabun dutse mulmulalle dogo mulmulalle haka can akwai eh, ƙasa a sama fa asabahu wabilun sai aka zabga ruwa mai ɗimbin yawa a wannan yini da Allah idan ya dira akan wannan dutsen mulmulallen sannan wanda yake a ƙasa akwai ƙasa akan dutsen ruwa mai zai zai wanke ƙasar ne fes ya gangara ya bar dutsen tsagwaransa to fa asabahu wabilun fatarakahu saldan aka narka ruwa mai dimbin yawa ya wanke wannan kasan gaba daya bar dutsen tsagwaransa la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba su da ikon wato samun lada na wani abu daga cikin abin da suka ciyar dinnan wallahu la yahdi adh-dhalimin kafirin Allah baya shiryar da mutanen da suke kafirai bi ma'ana na'am wannan dutsen ne kamar mutumin da ya bawa wannan ƙasa-ƙasan da yake kan dutsen shi ne ladan da ya taru wanda ya yi gorin da ya yi ɗin da kuma cutarwa da yake ma wannan shi ne kamar ruwan sama mai ɗimbin yawan da ya zo kuma sai ya wanke abin da da aka aje akan dutsen ya tafiyar da shi wallahu lalle shi Allah madaukakin sarki la yahdil qaumal kafirin kaga sai ya kira waɗannan cewa ƙarshen aya ya kira su kafirai wal iyazu billah kafirai ne waɗanda suke yi na'am kafirai ne waɗanda suke iri wannan aikin ƙarshen ayar ta kafirta su Allah maɗaukakin sarki ya rufa mana asiri za mu dakata a nan saboda mu yi wani babban bako da izinin Allah subhanahu wataala shine shugaban jama'a zalatul bid'a na jihar Kaduna Alhaji Tukur Isa ya kawo mana ziyara a wannan waje mai albarka insha Allah ban san ko yana da kalma ɗaya ko biyu da zai gaya mana ba insha Allah bismillah akarmakallah ba shi wajenka بسم الله جزاك الله خيرا سندزا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رحمك الله سندزا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الكريم آه، جماعة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، أيدك أيوكا نوانا قنيا na jama'atu izalatul bid'ah ta mata sunna musamman ta jihar Kaduna wadda ita ce cibiyar wannan kungiya na ƙasa baki da shine ainihin wa'azi da'awa tabligh kulawa da masallatai da makarantun islamiyya harkokin da ya shafi marayu da kuma kulawa da iyayenmu mata wanda suka rasa mazajensu to alhamdulillah shugaban wannan kungiya na ƙasa a sheikh abdullahi balalau cikin hikimar da allah ya masa shi ne haɗa kan ƙungiyoyi na sunna baki ɗaya ba na najeriya ba na duk ƙasashen afirka ta yamma kuma alhamdulillah an yi ittifaki cewa dukkan ƙungiyoyi na ahalin sunna na afirka ta yamma sun ba shi jagorancin wannan ƙungiya shi yasa duk abin da aka gabatar a nan najeriya ana gabatarwa a wasu kasashe na wasu afirka baki daya daga cikin al'amuran da aka fi sanin wannan kungiya da shi shine wa'azi na ƙasa na tara jama'a a filaye sa'an nan kuma ainihin ziyarar waɗanda ba musulmi ba don isar da sabon musulunci to shugaban nan kuma ya kafa ƙungiyoyi daban-daban rasa masu kulawa da marayu daga unguwanni makarantun ne da masallatai shi ya ya ce in na zo na isar da sakon shi ga al'umman musulmi baki daya. cewa yana jaddada kira wajen taimakawa marayu alhamdulillah Allah cikin hikimarsa muna shigowa ana karanta ayoyi da ya shafi taimakawa marayu da gajiyayyu da waɗanda ya dace a taimaka musu kuma yadda za a taimaka dan a sami tsira gobe kiyama alhamdulillah <clears throat> shugaba ya kafa majalisi na manara wannan manara ita ce rajistan 'ya'yan wannan kungiya baki daya waɗanda in suka tashi ba da taimako za su ba wannan kungiya taimako wanda in aka tara nan gaba insha Allah laƙabi da aka mana mu al'ummar musulmi barace-barace da sauran al'amura na adifanci wanda aka samu da shi insha Allah an tara wannan kudade za a taimaka wajen gina makarantu da asibitoci da yadda za a kafa ainihin makarantu na koyon sana'a wanda ainihin waɗannan 'ya'ya marasa galihu da wanda iyayensu suka rasu za a kawo su irin waɗannan makarantu don su yi karatu don su taimaka su kuma zama masu amfani a cikin al'umma bayan wannan ina jaddada ainihin godiyarmu na wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a qamatu sunna kowa san cewa a nan garin aka haife ta ta girma ta je aka yaye ta a Jos saboda haka muna ƙara ta godiya ga al'umman musulmi musamman mawadatan Kaduna Kaduna jihar Kaduna ta fi kowace jiha a Najeriya ko a Afirka yawan makarantun islamiyya yawan ainihin masallatai na ahlus sunna dalili Allah ya sa babanmu a Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ya ji kanshi da rahama ya isar da sako na musulunci kamar yadda malam yake faɗi cewa ya isar ba tare da ya nemi gudunmuwa ko godiya a hannun mutane ba saboda mafi yawa ma'aikatan gwamnati da kamfuna suka fahimce shi sai suka karbi wannan kira suka ba da gudunmuwarsu shi yasa kaduna garin kaduna duk faɗin afirka ba gari ɗaya wanda ke da yawan malamai masu wa'azi masu tabligi shiga lunguna in wannan ya ɗibi al'ummarsa ya gabas wannan zai ɗibi al'ummarsa ya yamma hakan nan aka isar da saƙonni na musulunci a wannan jiha shi yasa yau tafi kowace jiha wannan gari tafi kowane gari yawan makarantun islamiyya wannan ba ƙoƙarin kowa bane allah ne ya ƙaddaro kuma ƙoƙarin masu sauraren karatu alhamdulillah kun yi sa'a wannan masallaci malam muhammad tukur dama da baban shi aka kafa wannan ƙungiya aka ci gaba da da'awa saboda ga shi ma ya zo ya gada ne ya tsotsa ne saboda ya sami ilimi kuma yana bayarwa muna kuma ƙara godiya ga wannan kwamitin masallaci da suka tsaya haikan suka ɗabba ga ainihin karatu na sunna amaliya muna muku godiya Allah ya saka muku da alheri wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah malam muna godiya da kuma fatan alheri da kalmomin da ka fada da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka addinin musulunci ya ɗaukaka darajan malamanmu masu karantar da mu Allah Ubangiji kuma ya sanya ma dukkan ya sanya dukkan ayyukanmu a mizanin kyawawan wato ayyuka insha Allah wannan al'amari na manara da su menene duka daga ga abin nan din da mun dade da mamman nasu a kowane bangare eh, na masallaci haka don registration da makamantansu wannan ya dade da isowa da izinin Allah muna fatan yan uwa insha Allah tabaraka ta'ala za su yunkura yanda komai ya zamanto muna yi wa kan makarantu namu har jami'a har komai ya zamanto mu muke yi da kanmu da fatan Allah ubangi ya saka malam da alkhairi Allah ji kan iyaye Allah ubangi ya rayu zuri'a ta baya a bayan haka ina jin eh, eh, eh, madadin tambayoyin da zamu yi akwai wata baiwar Allah gaskiya har ga Allah tana cikin matsanancin hali na rashin lafiya na ciwon kansa tana nan makwabtan mu mona mona ina jin ya sunanta ma takardar da tana wajen sami a nan waɗansu uwa ne suka kawo ta suka haɗa dubu ashirin suka bayar wanda bai kai ko ina ba tana nan mawana wanda yake so ya je ya ganta wajen in zai iya shiga kenan saboda kansan ya cinye mata nono har wari ke da ɗiwa da makamantansu wallahi tana cikin mummunan hali tana kuma bukatan taimako nan mona hanyar na inda za a yi nan ga gidan sama nan asibiti ne a wajen ga wanda yake so ya je ya ganta ya bashi ya bada nashi taimakon tsakani da Allah ya bayar da hannun dama a inda haguma bai sani ba tana wajen akwance. ana neman taimako matuka wanda zai bayar a nan kuma zai iya kawo gaba musamman don ita wannan baiwar Allah da fata Allah maɗaukakin sarki mana mafaka jiya kafin in fara tafsiri wani ban Allah ya kawo wata takarda ya nade ta ya bani a nan da naje na karanta ta sai naga <clears throat> yana cewa na ba da fatawa akan cewa mace mai al'ada ba za ta shiga masallaci ba kuma ba za ta karanta alkur'ani ta taba alkur'ani ba to sai ya kamun ya ce mai hukuncin malaman da suka ce hakan yana yiwa irin su muhammad nasiruddin albani rahimahullah allah ubangiji ya ji kanshi da kuma su ibnu taimiyya da manyan malamai haka da suka faɗa to gaskiya har ga Allah ne idan ina bada fatawa a irin wannan yanayi nakan bada fatawa yawanci duk wata matsala da zaka kawo kashi kashi kusan 90 cikin 100 na masail zaka samu dukkan su akwai sabanin malamai dukkan su akwai sabanin malamai kai hatta wanda ya rubuto takardan da shi da ni ina ji idan aka baje wannan maganganun gaba ɗaya ni da shi ba wanda zai rajjaha magana ɗaya bi ma'ana zai rinjayar da magana ɗaya ya ce wannan ne za su shigan ko za su taɓa ƙur'ani ne daidai ko ba za su abin nan ba yawanci idan za ka bada fatawa kakan duba menene somari ɗin maganganun malamai kawai he ka ce kaza ne duka hadisan da suka kawo wanda suke magana akan wannan hadisai guda biyu ne zuwa uku da kuma aya ta alƙur'ani hadisi na farko hadisi ne na nana Aisha radiyallahu anha inda manzo Allah sallallahu ya tura ta masallaci ta dauko masa wani abu sai ta ce inni haidun ya rasulani ina al'ada sai manzo Allah ce inna haidataki laysa yadiki hailanki da al'adun da kike ai ba hannunki bane ba a hannunki yake ba hannu ne kuma na tura kike je ki dauko mun abu ki fito sallallahu alaihi wasallam sai wani hadisi wanda malamai suka ce ba'ifi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la uhillul masajida li menene ka li la uhillul masajida li lil junubi bana halatta masallatai ga masu janaba wannan shine hadisi nabi wanda malamai suka ce ba'ifi ne wannan sai kuma kiyasi da suka yi amfani da shi shin ana iya kiyasin mace mai al'ada da mutumin da janaba ko mace da janaba ta same ta janaba na saduwa da miji wannan kuma al'ada ce duka in ka haɗu dai wancan dai ba ta cikin tsarki wannan ma ba ta cikin menene tsarki wancan sai ta yi wanka da ruwa ta tsarkaka wannan ma sai ta yi wanka da ruwa ta tsarkaka to tunda shin ita ma za a kiyasinta da mai janaba dukkansu me kalman janaba janaba shine abun da zai nesantar da kai daga eh, eh, janib ne a ajiye ka can gefe a nesantar da kai daga wata ibada kaga mai al'ada an nesantar da ita daga sallah ba ita babu sallah an nesantar da ita daga azumi babu ita babu azumi an nesantar da ita ma shi ma mai al'ada an mai janaba an nesantar da shi daga sallah sai yayi wanka da makamantansu shin ana kiyasin wannan akan wancan ko ba a yi sai hujja na abinda ka rabu na hudu wanda Allah ya ce wa in kuntum ala safarin aw eh, aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fala fatayammamu sa'idan tayyiban sai ya ce ya ce menene eh, inda ya ce inda aka hana shiga masallaci ce illa abiri sabilin hatta tagtasilu abiru sabilin Allah madaukakin sarki ya nuna mai janaba ko wanda ya sadu da mace anan ba zai shiga masallaci ba sai dai abiru sabilu wanda zai wuce ya shiga daga masallacin ya wuce ka gana na Aisha manzo Allah ba ya ce ta je ta yawa sai hadisi na hudu hujja na hudu wata mace baiwa ko kuma wata baiwar Allah da ta musulunta a zamanin manzo Allah sai ta dan kafa dan dan tantinta a cikin masallacin manzo Allah ta zauna masallacin manzo Allah ya zamanta mata kaman menene kaman gidanta ta dan dimaketin wani waje ta yi dan tantinta tana zama a ciki shine malamai suke cewa tunda anan take zama nan take kwana ai dole tana al'ada a ciki dole ai tana al'ada which means mai al'ada za ta zauna a masallaci kenan shine waɗansu malamai da suke raddi suke ci a ah, ka san ko ranar ta tana fita ba ta shiga kawai kayan kuyi yi amfani da hasashe ne a takaicin takaicewa dai idan kaga yadda ake ta raddi wannan ya raddi wannan ya raddi to amma ni fatan da na bayar din cewa ba za ta zauna ba ba za ta ɗauki ƙur'ani ba domin har suna cewa za ta iya sa safan hannu ko ta ɗanɗan wani abu ta haka ta ɗanɗago ƙur'ani da shi kamar wani mayafi wanda ba zai samu direct contact da hannunta ba duk malamai sun yi ta a akan wannan shafufuka ne wanda ba su da iyaka amma ni abin fata wanda na bayar yanda aka dambaru aka dambaru aka ce bai dace ba ya dace bai dace sai na ka abin da ya fi mafita kawai shine karta yi karta shiga idan ka je su fatawa eh, fatawa lajinatu da'ima na saudiya ibnu baz ya sa hannu abdullahi bin gudayyan ya sa hannu abdullahi bin afifi ya sa dukansu da aka tambaye su wannan in somari suka ce la yajuzu lil haidi dukhulul masjidi wala menene hamlul qur'an sai dai za ta karanta waɗansu malamai irin su maliki suka ce illal juz'a za ta iya karanta wani portion ne na alqur'ani idan ka duba na hadisan eh, maganganun malaman wani ya ce sai dai macin da ta tabbatar in ta shiga masallacin jinin ba zai zubo ba ba zai abun nan ba wanda ma aka ce mata taba qur'ani sai wanda kullun tana cikin hadda ba ta rabuwa da qur'ani ita ne ma aka yi marangwame amma ga wanda dama ba karatun take ba ba menene ba duk idan ka duba din shine naga al-ahwab sai na dauko fatawansu binu bas da suka ce baya dacewa kawai wala abiris illa abiri sabilin inda Allah ce mace ba za ta shiga masallaci ba sai dai in za ta wuce ne in tana da al'ada da menene shine na kawo wannan in somare kawai saboda kawai taka tsantsan amma dukkan da ni da kai da za a runtumo maganganun a baje su ni da kai ba za mu iya rinjayar da wani magana akan wani ba ni da kai ba zan iya rinjayar da wani akan wani ba ina fata an gane ko shine naka al-ahwat mafi sauki kawai nan an ce akwai wani ungurumin maciji in ka shiga dajin zai halaka ka wannan sun ce a'a babu macijin ana iya wuce wani suna ce yana nan ai kaza kaza me ya dace kawai sai mu ce bari kun bi nan kawai ina fata an gane duka al'adan kwana nawa take yi kwana hudu take yi ma wata mace maximum tai kwana shida alal akalla in aka yi haƙuri tunda an ce za ta yi daga haddalta za ta yi daga duk waɗannan maganganun da ya kawo su abin da su tamamun minna da shi ma usaimin da ya bayar a cikin wannan littafin sharhin abin nan duk a cikin maganganun amma idan kana ɗan magana in somari haka ba za ka ɗauko ɗansu abin nan fatawai na jami'a da brainstorming in ka tashi ba mutum ka bashi kawai abin da aka tace kawai ka bashi kawai a irin wannan idan na ka buɗe wannan ɗin kai kanka ma sai ka rikice ka rasa wanne za ka ɗauka wannan shi ne da fatan Allah ubangi ya sanya mana albarka ya sanya mana muwafaka saboda haka waɗansu fatoyin da yadda malamai suke dambarwa ba za ka buɗe shi a mutum ya baka ya tambaye ka fatawa sai ka zaunar da shi duka ka masa wannan shafi uku sai ce to malam don girma Allah ni ka ga ne menene zai kawai irin wannan ne ake faɗa ɗin kawai ba wai wani abu bane da fatan Allah kamar hoto ne daukan hoto din suka ce hoto gashi nan waɗannan kaza waɗannan kaza waɗannan kaza wanda ya gamsu kan shi ba zai ba shi kenan amma akwai fatawan su binu ba in su menene da makamantansu, ko kai ne ina na baka waɗansu website ka je ka duba duk za a haɗo maka fatawai malamai duka ka duba inda ake ta brainstorming an hada da kiyasi a ciki an hada da usulul fiqi an hada da hadisi da'ifi an hada da wannan sun sahaha shi a can an zo an hada da aya an duka in ka duba din to da fatan Allah madaukakin sarki ya mana albarka ni na bada abun da yake shine mafi al-ahwat kawai wanda su binu ba suka ce kawai kar ayi kawai shi yafi da fata Allah ubangiji mana albarka wa muna son irin wannan matashiyar da faɗakar wanda izinin Allah inda kyakkyawan abin nan ne domin shi karatu exchanging yawanci wanda ya zauna a nan bai fi wanda duk suka taru nan karatu ba har ga Allah akwai wani yana nan alaɗe sai kai karatu har iya rayuwanka baka gama ba Allah ubangiji mana albarka ya samu dace اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين akwai ni bawan Allah da muka rasa dazu muka masa sallah wani assistant commissioner of police malam Mustafa mutum ne na kirki mai addini wanda muka san ya difi wa kabala yayi a Barnawa yayi a wurare daban-daban sannan kuma ya koma force headquarter can Abuja yana abin nan to jiya da dare kawai ya faɗi haka yan irin mutuwan yanzu dai a takaice mautul fuju'a din nan shi muka yi wa sallah anan nan ɗazu duk ran da ya zo yana kullowa nan sai dai mutane ba za su san shi ba sosai Allah gafarta masa jikan shi ya kyautata makwancinsa kurakuran da ya Allah ubangiji ya yafe masa Allah ubangiji ya rufa masa asiri Allah ubangiji ya bashi sa'an zama a makwancinsa mu masu ran Allah ubangiji ya sa mu cika da imani Allah ubangiji ya mai da kowa gidan shi lami lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin muna tunatar da taimakon matan nan wanda za su je asibitin su ganta su wanda